أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mai godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kawo mu yau yini na uku a cikin watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wadda ya daidai da bakwai ko takwas ko takwas ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma sha tara yau ma ga cikin ikon Allah da ya dada ya gare shi za mu a karatunmu daidai da muka tsaya idan ya kwaba su manta ba mun tsaya a kan daidai aya ta 34 yau kuma za mu tashi a kan aya ta biyar. cikin sortin amfani sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله تعالى بايا قرأ ما تشيوه mafi yawancin mutane ba san suwaye waliyan Allah waliyan Allah su ne waɗanda suke suke bin dokokin Allah kuma suke sauke abin da Allah ya wajabta musu sannan suka nesanci abin da Allah ya ce su nesanta da sai Allah ya ci gaba da bamu labari da siffa ta waɗancan kafirai ya ce su sallar da suke yi a masallaci ba ta kasance ba illa muka'a wa tasdiya sai dai ruruwa ne da tafi kawai suke yi babu wani abu da suke shine malai ya ce ai ba ma kana salatu inda almasjid masjid sallar su a masallacin al alfarma ko bane illa safira wa tasfiqan ba ce kawai hargowa da tafi da suke yi wanda suke ainihin addini ba bisa shari'a ba yawanci za su su yi abu na addini za su yi abin da ya daidai da sun zuce su ba abin da ya daidai da abin da nasu ya ce ba Zai ka samu ba komai suke ba Allah ya ce saboda haka zo kul azaba ku dandane azaba ma kuntum takfurun saboda abin da kuka zan kuna yi na kafirci ai ba fa zuqu azabal katin wal asr Allah ya ce ku dandane azaba ta kisa da riba cewa yawmu badar a ranar badar bi sababi ju'udikum a dalilin jayayyar ku da kuke yi wa fa'alikum da aikonku allati la tuqaddimu alaiha illa alkafara wanda irin wannan aikin ba wanda yake iya gabatar da su sai mutane waɗanda suke kafirai kawai mai mutum shiga ɗakin tsirara yana tsinati kasar arnan da wanda suka zo ai suna suna mai suna ɗawafi tsirara ne na fatan fahimta suna ɗawafi da suke a ɗakin allah tsirara suke yi kuma suna ihu suna wake-wake suna buga hannu ba da zai irin wannan in ba kafirai ba musulmi ai ba zai bankarancin sa fili ba balantana ya yi da irin wannan sai Allah ya ce fa zuqul azab ku dandane azaba mala ya ce ai azabul qatl ku dandane azaba ta kisa wal asri da riba cewa a cinye ku a wajen yaki yawm badr lan aka yaki badr bi sababi kun saboda jayayyar ku da kuka yi da ainihin mai dalilai da Allah ya aiko kun yi jayayya da addinin Allah kun yi jayayya da alkur'ani ku yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce wa af'alikum da kuma ayyukan ku da Allah ce la tuqaddim irin aikin da ba a samu a gabatar da shi wani mutum ya yi illar kafara sai kafara me yake ce aljahiduna tauhid rabbi wa'anda suke jayayya akan tauhidin ubangiji dole zai jayayya akan kadaituwar Allah ai ba da yake shi kafirci na fatan fahimta wa risalatu nabiyyi ko da jayayya na mai na annabta ko manzantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai wani to a dalilin wannan abu suna jayayya da kadaituwar Allah suna jayayya da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ai musu azaba a wani lokaci lokacin da aka je yakin badar Allah ya sa aka kakkashe wasu su wasu kuma aka kame su a matsayin mai ainihin fursunonin yaƙi Allah ya dace mu sai Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله تعالى يقول إن الذين كفروا للي وإننا نسك كافرت ينفقون أموالهم سنا تشهدوا بيوينسوا liyasuddu an sabilillah ba dan kai ba don su katange mutane daga tafarkin Allah mana su sa abun da zai hana kar a fahimci addinin Allah Allah ta'ala ya ce fasayun fi ƙuna. da sanin za su ce da dukiyar nasu za su kashe dukiyar nasu don yin wannan aiki su ga cewa sun toshe ƙofa ga musulunci da musulmai kamar yadda yau ake yi ko duba irin yadda yau ake nuna musulunci da aibinsu bai da duka firinai suke da masu da 'yan kanzaginsu duk inda za a nuna musulunci a yau a duniya sai dai a nuna gunda yake ɓana ba za a taɓa maka wani abu mai kyau na musulunci ba sai dai mai abin da zai nuna aikin musulunci shi za a yi to masu wannan aiki suna yin hakari ba don kwaye ba don su hana mutane shiga musulunci to amma Allah ya ce ba su yi kuna za su ce da dukiyar nasu su ba ta kuna alayhim masarata sannan sai wannan zama musu asara ku ɗauki abin da ya faru a wannan ƙasar ina ne ƙasar new zealand ko ɗauki abin da ya faru kuga wani haka kawai shiga masallaci a rarrabe mutane ya abin da ya kaga mai za a ɗauka musulmi ne ya je wannan aiki amma da ƙarshe mai ya zama musulunci sai zama fa'ida ko mai da ya sa zama fa'ida fa'idan farko idan aka zo a kashe ta baka san mai kai ba ana fatan ka ya koma kan wanda ya kashe ce fa'ida ta farko in kuma an kashe ka don kace ce la ilaha illallah nan kuma ka yi mai ka yi shahada kaga fa'ida ta biyu fa'ida ta uku an za same ta a wajen ibada a rana mai daraja ranar ta juma'a an kashe mutane ba sai komai ba zabi wannan fa'ida ce to bayan nan bayan abun ya wuce abin da bature yake cewa aftermath da biyo ba an samu musulmi an samu mutane sun fi ɗari ko sama da haka wanda suka musulunci sai da su je su ca to me yasa haka mutum irin addini za zuwa kashi me ya yi wanda ga ranar ku buɗe masa ƙofar da je bincika mai wannan addini ta sa shi je bincike wannan addinin da ake kashe mutum bai yi komi ba kuma a nana masa kalma ta ƙarya a ce shi fundamentalist ne a ce shi terrorist ne a ce shi fanatics ne a ce duk wata kalma ta shegantaka sai a jingina ta a mutanen kirki duka an yi wannan don mai don mutane su samu matsala to amma Allah ta allah tunda shi ne mai abunsa sai ya bude kofa kuma ana ta shiga yanzu a new zealand ɗin da jira ga yadda ake musulunta da ta ba ku ta ta shiga musulunci saboda wancan abun ya buɗe musu kofa su yi mai su yi bincike a kan addini da kana zaune ba ka san mai addinin ba yanzu kawai ka gauni ya zo kawai ya kakkashe mutane sai ka ce to me yasa za a kashe su don sun ce la ilaha illallah bari mu bincika mai la ilaha illallah to duk wanda zai je wannan binciken ka san Allah ya musa da shi ne na wajen bayyana dun Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum lalle wa'anda suka kafirta suna ta ciyar da dukiyoyinsu ba don komai ba da ya suddu an sabilillah don su katange mutane ga barin addinin Allah masu bibiyan ɗan ƙwallo wannan ƙwallo abu ɗaya ba da haka ce a dakatar shi a tashiya ta ɗansu saboda kawai ya against ɗin ɗan luwaɗi ya ce baya goyon bayan ke Cikin haka ce an dakatar da shi a jifin gay ku duba shagantakar da duwane na daga ciki don a nuna maka cewa mai eh, musulunci addini ne na barna addini ne na tashi hankali addini ne na kaza da kaza da kaza ta kafirai suke ta kokari su kashe kuɗi su kawo wannan su kawo wancan su kawo wancan su don su hana ku fahimta addini kuma mu a ƙasashen sun samu rashin zaman lafiya a yankunan da musulmai suke ku ɗauka wannan abu haka kawai ne an sa ne saboda idan an bar ku kuna zaman lafiya za ku yi bincike za ku gane addini za ku ɗaya ku yi addini kamar da Allah yake so to bari ana ku zaman lafiya da su sun ɗauka haka ci gaba ne ɗan ba ba bane musulmi da ya karatu yana ganin su a matsayin ci gaba ne don ya tabbatar nasara ta yi kusan zuwa ga musulunci da musulmai na batun bai da ka yan uwa Kar mu damu wannan ba kawai bane Allah ya ce fa sayunfiquna da sanin za su ce da dukiyar nasu summa takunu alaihim hasaratan sannan za ta zama asara a gare su summa yughlabuna sannan za a rinjaye su tun anan duniya Allah ya ce wallazina kafaru kun ga wanda suka kafirta ila jahannama yusharu zuwa wutar jahannama Allah zai tsunduma su Allah ya kare to shine malam mai tafsiri yace innal ladina jahadu wa hadaniyatillahi lalle wa'anda suka yi jayayya da kadaituwar Allah wa asaw rasulahu suka saba wa manzansa yufikuna amwalahum suna kashe dukiyoyinsu bayotuna ha amsali amil mushrikina su bayar da dukiyar tasu da kwacin kwacin daga mushrike wa ahlul dalal da ma'abota bata ku duba ma'abota bata a yanzu wayannan ƴan kwallon su shiga ci duba nawa ake biyan ƴan kwallo guda ɗaya a duniya eh kun ɗauka an yi haka kawai ana biyan kuɗin nan don ga kawai ne a'a don a hana matasa karatun alkur'ani da karatun hadisi da karatun fiƙo ku koma ku shiga hidimar kwallo ko ga sun dan ci riba na ko da yawa matasa su kai ilimin boko ma yanzu yara ba sai kullum suna filin kwallo ana tubu kwallo da kai kwallon kuma kai ba za ka ci gaba ba a yankin guda ke ba a ci gaba kwallon wannan yana daga ciki suka gawo na arewa ko a arewa ake wani daɗin kowa shekara guda ake ana yi ko saboda shekara yanzu kuma an yi kwana casa'in eh duwannan liya suddu an sabili lai da mata da yara da wanda bai san ciwon kansa ba sai zai su ɓata lokaci a nan da wakon su karanta addini da wakon su yi istighfari da wakon su yi salatin annabi da wakon su yi mai sai su je su ɓata lokaci a nan kun gama daidai da su wannan ya yi ne duka da ya suddu an sabilillah saboda ba su yadda da gaskiya ba Allah ya ce li suddu an sabilillah ya suddu an sabilillah wa yamna'ul mu'minina an al-iman billahi wa rasulih sun ya kare don su hana muminin su imani da Allah da manzansa fara shi da dalili kawai ana yin haka ne don a kan da kai ka kasa yin addini kuma yanzu ku je ku bi matasan masu harkar kwallo ku je ku yi matasanmu masu harkar wannan ganin tashar arewa me suke yi a cikin tashar aka kwana ba hip hop ko hip hop dusun zan mawaka eh eh to yara nan da sauki ku je garuruwa da suke da suke kuke gaga masu mai gugar in kuna tashar fm sai ku ji waka kawai ana yin daga kiɗa music da komi da hausa ke ya riga zama ɗan hip hop an cinye shi eh da haka mutane su guji abin da za su gidajen gidajensu shi sa usaimi ayin kozan kozan a kitabun tauhidi ce Allah ta'ala ya baka ainihin haƙƙi na tarbiyyantar da ‘ya'yanka to daga cikin abin da za kula da shi sai ka kula da wasa'i hanyoyi na jin daɗi da na kawo nishaɗi a cikin gidanka waɗanda iri ka ta yi waɗanda za su gangarar da yara ne ko waɗanda za su sa yara su kyautata idan ka sa don a ga suna tv da kwadon mai to mata sun fi kashar sai su ake wani yaro a kofar gida su sa ji a kula suna ta kallon su daga ya hango ka abu zai su zai fara su iya ke gaba ban sai ka zo ka samu an mai da shi ira'a nan ana ta karatun ne. sai ka ɗauka da gaske ne ka gane sai ka ɗauka da gaske mata haka suke ashe ko su kawai sun ajiye ɗan gane yana lura da zuwanka za ka mu kiyaye abin da za mu kai gidajen mu haka makwabta ku kiyaye haƙƙin makwabtaka mai gida mutum yana da ƴaƴansa ya kiyaye 'ya'yansa bai sa musu ba kai ka buɗe ka sa musu ka ga yace su yanzu ba ka ci amanar ka wannan ya kamata mu san irin waɗannan al'amura duwai nan an yi su ne ba don komi ba don a toshe mutane da farin fahimtar addinin Allah don a hana mutane yin addini don a hana ka neman kusanci zuwa ga ubangiji wanda ya shagaltu da kallo ya da lokacin yau Allah ya bada bai da shi da haka wani yana daga cikin hanyoyin da suke kashe kudadensu ko suna kashe kudadensu a kwallo eh? suna kashe kudadensu a wasanni drama nau'i daban-daban suna kashe kudadensu a abubuwa na wannan shegartaka kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe duk wannan an yi su ne don a kangarar da mutane kan su dawo su yi riko da addini kuma ku duba yadda ake ake mai sponsorin mutane suke aikin barna yadda a duniya na zina da luwaɗi da maɗigo da abin da ya kama da wannan da yadda yau mutane wannan ba sa ɗaukarsa a matsayin wani abu ba. duk ina hanyoyi ne da bature ya ƙirƙiro da maƙiya Allah suka ƙirƙiro don su hana mutane fahimtar addini kuma an sa baka ganin ƙimar shari'a sai da abu shari'a ta yi tsawa ta ce ku san cika ba ba za ku iya ba saboda a hankali an jefa muku wancan abu dubarin ba ku misali na wannan waƙoƙin da yara suke hip hop da wannan wakokin eh, algeta da suwaye kuka an zo cusa mutane duk yaran da ya shiga waka zai samu kuɗi da aka yanzu hatta sana'a yanzu ku zo ku inda za ku yi ɗauki statistic ku bi sana'o'in da yara suke a garin nan wanda ake samun kuɗi babu wanda ya kai tulaturan wakoki samun kuɗi a gun yara gobe ba su dawo ba wannan abin halal ne ko haramun ne ba su dawo ba in ga ‘yan uwa wajibinmu mu yi wa kanmu faɗa mu dawo mu gyara irin wayannan abubuwa ɗin duk da cewa Allah ta'ala ya ci gaba ce ba sa fi kuna Allah ya ce wallahi da sannu za su ciyar da wannan dukiyar tasu su mu ta kuna alaihim hasaratas sannan za ta zama hasara a kansu sun mai guna ai ma ne ce fa fi kuna amma da fi dalika za su ciyar da dukiyarsu cikin wancananka sun ma ta kuna akibatu na fakati sannan zai zama ƙarshen ciyarwar da suka yi nadamatu za ta zama nadama a gare su da zai yi kuka a lokacin da kukan ba zai masu amfani zai cizon yatsa a lokacin da cizon yatsa ba zai masu amfani wani lokaci lokacin da ɗan adam ya samu kansa a cikin kabari tun kama ma a zafinin alkiyama wallahi mutum sai ya kuka ce da ya sani da bai yi kaza ba da ya sani da bai yi kaza ba domin an zama an faɗa maka halin da mutane suka samu kansu na ɓarna da sabon Allah da mutane suke yi a dalilin irin waɗannan hanyoyi da makiya Allah suka ƙirƙiro wadda don su hana mutane fahimtar addini ika ga yadda mutane suka faɗa ciki abin sai tsorata ɗauki wannan harkar talauci ɗaga za ka jefa tsakanin mutane talaucin ya sa mutane ba sa kiyaye sana'ar da za su kawai mai za su samu kuɗi a ciki su suke ne sana'a ta halatta ba ta halatta ba ya dace kai bai dace kai ba inda ya kasa akwai samun kuɗi za ka shiga ka samu kuɗi to malam ya ce a yi fi kuna malam za su ciyar da dukiyarsu fi zalika cikin wancananka sun mata aka akibatu na fakatin sai zama ƙarshen ciyarwar da suka yi tilka wannan da damatu za ta zama da dama ba hasaratun da hasara alaihim a kansu li'anna ta tazhab domin dukiyar nasu ba su tafi a banza ku duba ake kashe kuɗi akan polio ku duba yadda ake kashe kuɗi akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza duk wayannan batun yanci osin ka je ka bibiya al'amuran su tun yanzu duk kayan duniya ba wani abu na sirri ko ka bibiya al'amuran su a net ka gari za ga ba abin suke hada a tsakanin mutane ban da barna bari ba ko ne misali na musamman ngos da ake kai su hidimar insurgency nan da ake a north east sai da suka kawo matakin da ba sa ɗaukar namiji nysc sai mata bincike da ya tsanani sai aka gano cewa ai ga abin da suke da 'yan mata bayan barna suna kokarin sa musu jinya, suna ƙoƙarin abubuwa daban-daban aka masu bincike suka gano wadda daga ƙarshe hukuma ta dakatar da basu mai 'yan mata a matsayin cup members kai ga ka ɗauka wani abin kirki suke yawa su irin wa'annan abubuwa ɗin duka su ne da aka ƙirƙiro don a katange mutane daga duk addinin Allah Allah ce za su ce da dukkan za su yi kawai rubar ɗungun daloli da suke kashewa a wannan hidimar amma kullum ba sa cin riba in ka auna cin riba su da abin da suke samu da abin da suke kashe sai ga riba ta yi ga kullum mutane suna sake fahimtar menene addini kuma suna nesantan wa'annan abubuwa ɗin Allah ya ƙara nesanta mu da shi mala yace ce wala ya tsaruna bima ya min iqafin nurin lai ba sa samun ɗaukaka na abin da suke yi na ƙoƙarin bishe hasken Allah wasaddi an sabili da katange mutane ga barin tafarkin Allah ɗin duk abin da suke yi na ce da duke su da ɓata lokacinsu da biyan kuɗi a musu bincike bincike da nawa ake wanda an gaya maka iri-iri an yi house all statistic an yi waye an yi waye kai ka ɗauka don kai ake a a a don a samu hanyar da za a toshe addinin Allah ne wannan taimakon da za a kawo maka ba don shi bane da zai gaji asibitoci ka gani irin gudunmuwa da ake biyan mutane amma an ka san amfanin ta sai ka ji tsoro za a irin wannan bari ba ko wani misali akwai wata gudunmuwa da ake bayarwa idan mace tana da jinya misali na HIV za ta kai wani window period da za a dinga ba ta wani kuɗi duk wata irin wannan wani mutum ya ji mai cima kasa yan uwanta ba su taɓa shiga hidimar ta shi mijin shi ta duma har aka zo matakin da aka fara bata wannan kuɗi sai suka ce sai dai kuɗin ya shigo akawun kusa ba akawun mijin kai ƙarshe dole auren ya mutu kun wannan kyautar mai ta zama ta zama musifa eh? ta kashe auren ta lalata komai ga to haka suke ta ɗaya kun bincike da suke shigarwa cikin mutane suna yi wa'annan abubuwan ne ba don kawai ba don samu hanyar da za su lalata addini su hana mu fahimtar addini su lalata mana yadda za mu zo mu riƙi addinin don in mun mutu mu samu lada amma duk da haka Allah ya ba mu tabbashin cewa za su yi duk wannan abin amma zai zama asara a gare su ba za su samu nasara ba Allah kare ba su nasara sannan ya ce sannan al'amala ya ce sun ma yi zuhamu sannan za a yi cirin jaye da su ai al'ummin akil a ƙarshen al'amari za su rushe su lokaci zai zo da mummune za su yi nasara a kansu Allah ce wallazi na kafaru lalle wa'anda suka kafirta ila jahannama zuwa ga wutan jahannama yusharun ai mala yace wallazi na kafar ila jahannama yusharun wanda suka kafirta zuwa ga jahannama za a tara su wa yu'adabuna fiha sai a musu azaba a cikin ta Allah ya kare da kun bi kenan dushirin da ake don a aibata musulunci dushirin da ake don a aibata musulmai wannan kare da alaka Allah ta'ala da ya halicci duniya ya halicci duk mutanen duniya ya halicci komi da za ka yi a duniya ya gaya maka kafirai za su wannan aiki kuma ya ce ba za su ci nasara to kai abin da ake nema a gunka a gona a gunmu shine mu yi kokarin tsayawa bisa abin da shari'a ta ɗaya da mu idan muka yi kokarin tsayawa bisa abin da shari'a ta ɗaya da mu to mun yi abin da Allah yake so Allah kuma sai ya jibinci ba mu kariya da yin yakin abin da yake suke yaƙa ɗin sai Allah ya yaƙe su Ko kun sani inna Allah la yuharib ko Allah ba a yaƙa su ita za ka yaƙi da Allah fa ka san cewa kai ne hasarar domin Allah ba a ci nasara a kansa Allah da ta da mu sai ce mu ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون to kun ga shi Allah duk abin da ya akwai hikima a ciki Allah ba yin abu haka kawai dole akwai hikima Allah ta'ala ya biyo kafure dukiya ya kuma ba su dama su ce da dukiyar su yi abin da za su yi su gatan da mutane da barin shiga addini da barin yin imani da Allah to Allah sai ya haka ya ce liyamidallahu ne alkabita min at Allah ya haka ne don ya tantance alkabir mummuna min at da daga kyakkyawa ma'ana Allah ya kawo wannan abun kafirai su yi wannan shekantaka su yi wannan tsayar don a tantance mai imani da marar imani don du mai imani duk abin da kai ba za ka kawo da shi a kan imani ba wanda bai da imani ko ba kai kawai ba zai iya kaucewa shi da kansa na watan fahimta ta ka Allah ya ce Allah ya yaka ne liyamizan lawul kabisa min al-tayyib don ya tantance mummuna daga kyakkyawa sai ce wa yaji alul kabitha ba'dahu ala ba sai ya sanya mummunan bisa sashi bisa sashi fa kuma hum jami'a sai ya tara su a cikin wutar jahannam jami'an tara su baki daya yaji alul fi jahannam sai ya sanya su a wutar jahannam Allah ya ce ulai qawmul khasirun wa'annan sune hasararru wanda suke hasara da haka kenan ashe dan wa'annan masu kokarin katange mutane sun zo suna ta yi da masu barna da masu kowa har cikin addinin ba aka shigo duk wani kungiyoyin da kuka gani na addini ba wai kungiyoyin na addini ba a aqidun nan da kuka gani duk suna cikin aqidun da ake amfani da su a katange addinin Allah a hana mutane shiga addinin musulunci ai manzo Allah me yace cewa na bar muku wani abu guda biyu ma in tamaksatu bi lan tadillu ba'di abad abubuwa biyu annabi yace mai riko da shi yace matukar kun yi riko da su wai na abubuwa biyun har abu da ba za ku bata sai ce littafin Allah da wani su duk wanda zai jaka akan wata ƙida, wanda ba ta kira akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi akan wancan ya shiga cikin altabita na batun gaita sai da manzon Allah da ya zo ya gama aikin sa komai duk abin da zai faɗa wanda zai kusatar da kai Allah sai da ya bayyana shi duk abin da zai faɗa wanda zai nesanta ka da wuta ka kusaci ubangiji ya yi, ya nesanta ka da ubangiji ka kusaci wuta annabi ya bayyana maka da ka kaga idan ka je ka batar da kanka kai ka batar da kanka kuma annabi sai da ya ce mai ya ce na bar ku alama hajjatin ɗaya ba na bar ku akan wata farki farisol lailu haka na haka ya ce da daddare da ranar dutse ne a kan wannan tafarki ce ce laya zai bu an ha illa hali ba mai karkacewa a kan wannan tafarki sai halakake shi ne mai littafin allah da malin manzan allah sallallahu alaihi wasallam To da haka mu tsaya bisa littafin allah mu tsaya bisa sunanin manzan allah a sallar a addininka a kominaka. qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai iya nan duk abin da ya fito wajen wannan sai ka nemo isnadinsa ya aka yi tabbata ya zama addini idan baka samu ba a je shi ba addini ba na ba don fahimta sai da annabi da ya tafi ai bai kawo komi ba amma ba ya tafi sai wannan ya fito ya ce annabi ya ba shi kaza wani fito ya ce annabi ya shi kaza wani fito ya ce annabi ya dusa bincin da suka sha wahala da annabi ya shi ba sai kai a ƙarshen zamani ya kamata mu fahimci wannan da haka duk ɗaya yana daga cikin hanyoyi to sai Allah ta'ala ya ce ya yi haka ne liyami da lawun sabisa min al-tayyib dan Allah ya tantance tsakanin mummuna da mai kyau wa yaj'alu al-kabisa ba'dahu ala ba'd sai ya sanya mummunan sashi bisa sashi bayar kuma wajen sai ya tara su baki ɗaya da ya ji alawun fi jannan sai sanya cikin wutar jannan a shi da mala ya ce ya surullahu ame tattaro su wa yukzi haula alladhina kafaru bi rabbihim sai ya tozarta ya kunyatar da wayan wayanda suka kafirta da ubangiji su wa an a amalan suka ciyar da dukiyoyinsu liman innasi adal iman don hana mutane su yi imani billahi da Allah sadi an sabili da katange mutane ga tafarkin Allah duk wannan sun yi haka Allah ya ce ya haka na liya mizan lahu ta'ala al-kabisa min al-qayyib ya ce ai Allah ya haka ne dan ya tantance Allah madaukakin sarki ya tantance mummuna daga kyakkyawa wa yaj'alu Allahu al-mala al-haram sai Allah ya taro dukiyar nan ta haram allazi anfaqa wanda aka ciyar da ita lisaddi an an dini ko an dini lai wanda aka ciyar dan katange mutane ga gabarin addinin Allah babu fauka ba'du wannan dukiya sashin ta bisa sashi mutarakiman ɗaya akan daya an jejjera su aw mutarakiman da ya jala wufi na jami sai sanya da dukiyar da masu dukiyar da kowa a cikin wutar jami saboda haka wanda yake neman tsira ya kokari ya tantance abin da yake na addini ko ba a tantance abin da mutum yake na addini sai in mutum yana karatu in baka yi karatu ba to sai ka shiga cikin shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun alimin aw muta'allimin aw sa'ilan aw mai ha aw sami'an nabi yace ka zama malami ko ka zama almajiri ko ka zama mai tambaya ko ka zama mai sauraro wayannan hanyoyi su ne hanyoyin da za ka iya tantance abin da kake na addini idan ka bi to duk wanda ya ebo wani faramface da zai faɗa maka sai ka gamsu sai ka ɗauka a tuni sai ka yi shi sa za ku gani za ku ga hadisai na ƙariya tili guda an kawo su a kan abubuwa da yawa ana wahalar da bayan Allah ta eh? suna iri-iri Allah ya kare mu Allah ta'ala ya yi haka don ya tara wannan abu da dukiya ta haram da wayanda suka ce da dukiyar da masu dukiyar da duka sai a tara su da du alkarir ne du na abu ne Allah sai hada su ya ce fasu a wuta Allah ya ce ula'ika umul khasirun wayannan su ne anayin hasararru ai ha'ula'il kuffar wayannan kafirahum khasirun su ne masu hasara fi duniya a wannan duniya wal akhirati da kuma lahira da adam zai yi asara a duniya ta hanyar dubar da kudinsa da lokacinsa da iliminsa da komai nasa yana ga cewa zai hana mutane su fahimci addinin Allah kaga ya asara a duniya sannan a lahira wannan dukiya da lokaci da ilimi da duk abin da Allah ya bashi ya amfani da shi a duniya don ya hana mutane a fahimtar addini alhali mutanen ba za su hannu ba in yaje lahira kuma zai zama dalilin da zai fada wuta ga ya asara wuta kuma duk yadda ɗan adam yake tunaninta to ta wuce Allah ya kare sai Allah ya ce ne قل للذين كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نعم وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Allah ta'ala ya ce kulka ce lillazina kafaru ga wa'annan wanda suka kafirta in in suka hanu ana suka bar wancan barna da suke yi na me na kashe dukiyoyinsu don suka tangi addinin Allah na na mutane fahimta addinin Allah na yin sauran ayyuka munana suka dawo suka daina jayayya da samuwar ubangiji ta'ala suka daina ya jayayya da annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yughfar lahu ma Allah zai gafarta musu abin da ya gabata na zurgansu da laifuffukan da suka gabata ne mala ce ƙul ayyuhar rasu? ka faɗa musu ya kai wannan manzo na ja lillazina jahadu wa lai ga wa'annan da yi jaya da kaɗaituwar Allah min mushrikai qaumika daga cikin mushrikai na mutananka mutananka mutanen makka ko yawa in ya zaru idan suka gargado anil kufri suka bar kafirci wa adawatin nabi suka bar yin gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yarji'u ila al-imani billahi wahdahu suka koma suka yi imani da Allah shi kadai wa adami qitalir rasul kuma suka bar yakar manzo wal mu'minina da mu'minai suka daina duk wayannan abubuwa din Allah ya ce me yuqtar lahu ma sabaka min ad-dunubi to za a gafarta musu abin da ya gabata na tarbarsu da suka yi amma Allah ya ce wa in ya udu ko ma in suka dawo da ba suka ci gaba da wannan to su sani Allah ya ce faqad madat sunnatun awwali sunna ta mutanen farko na irin abin da ya same su mummuna ya riga ya gabata je mu karanta tarihin mutanen suka jayya da addinin Allah ko suka jayya da manzannin Allah da mu ga abin da Allah ya yi da su na irin su fir'auna eh fir'auna ba irin shekantakar da bai ba ma annabi musa alaihi salatu wasalam wata annabi musa ya tara mutane na musu wa'adi fir'auna ya zo ya ce ya gaya musu ya ce yana so ya aibata annabi musa ya ce am ana khairun am hadha alladhi huwa mahinu wala yakadu yubin ni na fi alkhairi ko wannan wulakantaccen wanda bai iya yin jawabi ku fahimta saboda illa littafin annabi Musa akan harcensa duba annabin Allah ya faɗa haka a wani wuri ya tare mutane annabi Musa yana musu a daidai ce fa ma rabu kuma ya Musa kai Musa da kake wannan waye ubangiji na kure shi da annabi Musa ba shi an ya ce ubangijin mu ne ubangijin da ya halicci kawai da kawai na wadon fahimta kuma shirya da su ya ci gaba yana ta masa isgilanci iri-iri da ya ƙarshe annai musa mai yace masa inna kada uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla ta mana wahayi cewa lalle azaba tana nan ga duk mutumin da aka masa wa'azi ya kiji ya juya da baya to shi ne azaba za ta same shi shi ne ya ci gaba da wadancan wadancan tabiyoyi kuma rabbuku ba musa قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فما بالك قرون kai za ka faɗa da mutane suke gabata ilmu a inda rabbi bi kitab la yadullu rabbi wa la yansa in ba gane wannan ubangiji ba allazi ja'ala lakum al-abda ma'adan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'a eh ta ga wasu duk da haka bai yadda ba a wani rema ce musu yaro wace almi sarhan ko la'alli abulubul asbab ta yana na tafi can sama je garin a wani yace la'anni attaliu ila ilahi Musa dan jin din ka ubangiji Musa ne inni la azunnu hume kadiba ina zata ubangiji Musa makareci yo ina yake Allah ya karar da shi saboda haka ba wani abu shi sai ce wa in ya udu? idan kafiran nan suka ci gaba da barnar da suke yi nana mutane fahimtar addinin Allah na kin yarda da Allah na fada da manzon Allah da muminai to su sani irin wannan ta faru a mutanen farko kuma ainihin musifa ta shafe su da su nan mutanen annabi nuhu mutanen annabi salihu mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lutu mutanen annabi musa duk wa'annan salihu duka kowanne an har zuwa kan annabi musa da su aure su annabi ibrahim da namrus da sauran ire-irensu kai har zuwa wannan zamanin namu a wannan zamanin namu an samu masu taurin kai wai da suke ga suna abu ne mu ɗauka wace ƙasa ce yanzu ta fi kowa ƙarfi a duniya ba amurka ba a 80s an yi waye ronald reagan ko mai irin kalmomin da bush ya faɗa to a gun reagan ya koye su a gun reagan ya koya amma sai da ya zama abin tosai allah ya sai ɗora masa ta jinya da ake kira parkinson jikinsa yana rawa kuma ba zai gane waye wannan in ya waye ga mutum ya juya sai in ya sake ganin ce waye wannan da ku yana cewa mu ne kaza mu ne kaza mu ne din ta kare eh Allah ya tashi kama mutum ba wani saurare da zai masa shi za Allah ta'ala ya ce wa in ya udu? in suka dawo suka ci gaba da barna da hana mutane fahimta addinin Allah to su sani faqad mazal sunnatul awwalin suna ta mutanen farko ta riga ta shuɗe Shi ne me an riga an yi musu ainihin mai uba iri daban-daban in kuma sun tuba sun dawo sun gyara da ce fal islamu ya ji ma qablahu shi musulunci yana goge duk abin da aka yi gabaninsu? idan kai barna gabanin ka fahimci shari'a sai ka dawo ka tuba ka gyane shari'a ta hana to wannan ganewar da kai ka tuba ka gyara laifinka da kayin a baya yanzu sun juya su zama nada albarkar tuban da kai su zai ce kwan islamu ya jibu ma kabla musulunci yana goge duk abin da aka yi su shi za sabon wanda Allah gunga sun yi tabarra a lokacin da kafin su shiga musulunci kaman mai kaman kashe yara ƙanana 'yan mata sun yi irin wannan abu cikin sabon wanda Allah akwai wanda ya aikata irin wannan Abdullahi ibn Mugaffar ko yana da ya ya auri mata ta yi ciki sai ya tafiya haibarta da ya tafiya haibarta bai ji dawa ba sai da ya yi waɗansu shekaru da ya zo sai samu matar ta aihuwar yariyar ta kai akalla shekara shida da ya dawo sai tambayi matarsa ina abin da na bari a ciki sai ta kawo yar yarinya mai misali shekara shida su a wancan zamanin kafin ya mace abin kunya sai ya ce zai yi ha ki jiki mata ado ita matar da ta ji haka ta san me zai faru ta san kashe ta zai je sai ta ce musu a karkace amanar Allah kawai je ɗauki yarinya ya kai ta wani jeji a wata rijiya yana ƙoƙarin jawo dutse ma da zai jefa ta jefa dutse ce ƙura ta wajen ɗin yaren da wata na kare kusa amma duk da aka bai ji da ta bai jefa ta jefa dutse kawai juya ya ci gaba to bayan ya shiga musulunci kawai sai wannan abu ya faɗo masa a zuciya menene matsayinsa har annabi ya gane shi cewa wannan mutum yana cikin damuwa sai tambaye shi ce ya yi dai ibn mugaffal sai ke masa ya manzan Allah gabanin da shiga musulunci ga abin da na aikata ga kuma yanzu abin da yake damu sai annabi ya ce masa al-islamu ya ce ai musulunci ya shafi abin da aka yi gabaninsa kai wancan baka san addinin musulunci ba yanzu ka shiga musulunci an shafe maka baka da laifi da ka in kai laifi a musulunci ka zo ka gyara ka tuba za a yafe maka shi sa annabi ya ce man taba taba Allah alai duwa da tuba Allah zai tuban sa da ka yan kuwa mu tubar ga abubuwan da muke idan ka san ana ɗaukan ka ana haya da kai ana abubuwa ka je kai abin to shi kenan shi sa nan ma da ya ce wa in ya uta al mushriku idan wayannan mushrikai suka maimaita likitalika wajen yi wa rasulu ya kai wannan manzo da waqi'at bayan abin da ya faru a wakata biyu wanda ya faru da su ma badar a yakin badar ita ne sunnatul awwali na, ko a yakin badar ai an samu kafiran maka an ci musu ko an ribace da yawa an kashe mutane da yawa wajen mutum saba'in aka kashe cikin rana kuma an kama mutane da yawa a cikinsu kun ga wannan abin da ya sami su kenan shi ne Allah ta'ala ya ce in suka maimaita suka dawo suka ci gaba da wancan abun to mala ya ce za a maimaita musu irin abin da ya same su sun san abin da ya same su faƙar sabaƙat mai katin awali ya ce aƙiƙa ta farkin mutanen farko ya riga ya fa wahiya shi ne annahun idan ka rabu? shi idan su suka ta manzon wasu tamarru ala inadi suka doge a kan girman kansu da ta da karin hancinsu na nanu ajinu ce Allah ce mu kuma za mu gaggauta musu bil azabi da azaba wal uqubati da ukuba sai a kawo musu masifu iri iri su fada musu ta kuka kenan wanda ya ce yace dai kokarin mai katange addinin Allah ya shiga fitin? Allah ya kare mu Allah ya ce وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير الله تعالى قاتلهم كيكسوا حتى لا تكون فتنة har sai ya don وتكتنا a bayan ƙasa wa ya kuna dini kullahu ko kulluhu kulluhu lillah zai zama dukkan addini ya zama na Allah fa'inin tawo idan suka hannu suka bar wannan fa'in Allah ma ta amalu na wasu abu ma ya amalu na wasu to ku sani Allah masani ne dangane da abin da kuke aikata ai shine malai yace wa qatilu ayyuhal mu'minuna ya ku mumine ku yi yaƙi ku yaƙiwa al-mushriki na wa'annan mushrike hatta la yakuna shirku har sai ba a samu wata shirka ba wa saddun an lillahi ko ba a samu wani mutum da zai fito yana kokarin katange mutane daga addinin Allah ba to kun ga a yau wannan ayar kaman ba za ta yi ba ko me yasa saboda hanyoyin da za a bi ayi yi jihadi duk maƙiya Allah sun toshe su don me yasa na faɗa ka yanzu musulmi na ƙwarai bai isa ya buɗe baki ya faɗi kalman jihadi ba saboda akwai wani abu da kira aulama globalization ana so a mai da ku al'umma ɗaya mai addini ɗaya mai mutum ɗaya mai komi ɗaya to sai aka sa muku kyama ta kukan kuku masu addini sai aka cire wani abu da yanzu yanzu sabi kaga aka ƙirƙiro ISIS aka ƙirƙiro mai al aka kirkiro mai boko haram aka kirkiro mai yanzu da kaji an ce ga jihadi sai ka ji kawo shi ne alali musulunci ba irin wannan abin yanzu ya ce biyu na batun fahimta musulunci ba wannan abin ya ce a yi ba a jihadin musulunci babu irin wannan ana yi ne ta yadda za a koyar da mutane addini kuma a jawo mutane shi shiga addini to amma yanzu kun ga an aibata addini an aibata masu yin addini mai addinin tsoro yake yi ya fito ya ce a zo a yi jihadi don mai sa saboda wa'annan kungiyoyi na ƙarere da aka ƙirƙiro aka gindaya su a cikin mutane sai suka zama dalilin aibata addini ɗin yanzu an zuwa ka zo ka ce yaƙi kake ka zo masallaci ka kashe masalla ka je coci ka kashe mai addini ka je kasuwa ka kashe ɗan kasuwa ka je can ka yi ɓanna musulunci ba haka ya koyar amma da sunan me da sunan musulunci da ka yan ce ka zo kai jihadi yanzu sai ka tsoro. A ga an yaƙe ka a hankalce an sa ka kyamaci abu ba ka sha'awarsa ko shi ko wannan kalmar yaƙi a nan da aka ce ku yi ana nufin ku fita ku yi ƙoƙari har sai kun toshe ba a samun mushirkai ba a samun waɗanda ba sa yin addini ba a samun wayanda za su zo su hana mutane fahimtar addini duk abin da zai kawo kangara zai kawo toshewar fahimta zai kawo wani abu da zai sa mutane su samu kansu su bar addini su kama rayuwar duniya duk ku toshe musu shi Ba an hana ka duk na ku a hankalci aka hana ka ba ɗauki bindiga an hana ka ba dauki makami amma an yi amfani da addinin ka an koya maka ka kamaci wannan abu to ta za mu yaƙi to shi ne sai mu koma makaranta mai karatu kun gane mu koma makaranta mu yi karatu kuma karatun nan kar ku taƙaita shi a karatun addini ku hadda karatun zamani na kowanne irin ilimi da ake yi ku je ku yi ilimin ku zo ku gwama shi da ilimin addini don ku samarwa addini mafita abubuwa da yawa in ana fitar maka da fikihunsa me yasa aka kirkiro su aka yada su cikin mutane za ka yi mamaki ku ɗauki wannan daɗin kowa na cikin yan diraman akwai yar fasto ko ko babu akwai yar fasto ko ba su kalan diraman sun sani akwai yar waye akwai dan liman akwai waye waye da sauransu da ire-iren wayannan abubuwa wannan ana nuna maka ana so a ja ku zuwa ga cewa ai addinin ma guda ɗaya ne ina duk Allah dai amin Allah ɗaya ne ya ce ba wai addini ko duk addini ba ɗaya ne da haka suke so shi na abin da ke kira aula ma globalization sai an fitar da ku a kowane irin tsari an ɗora ku a tsari na ɓarna to sai Allah ya ce ku yaƙe su har sai ya kasance babu wata fitina fitina a nan mala yace shine shirka sannan babu wani mutumin da zai zo ya dinga yin wasu activities da za su hana mutane fahimtar addinin Allah shi ake so mai wala ya abudu illallah ba za a bota kowa ba sai Allah wa da shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya bayar tafi'u ko albala anil ibadah da aka da wannan sai Allah ya ɗage bala'i daga kan mutane filardi a bayan ƙasa hatta ya kuna din sai zama addini wa tsatu da ɗa'a wa ibadatu da bauta kulluha dukkan su lillahi ga Allah khalisatan keɓance nuna zai yi koma bayan sa duk lokacin da kuka yi karatu kuka yaɗa ilimi a tsakaninku kuka koya wa mutane aiki da ilimi Ka san ilimi daban kuma aiki da ilimi daban eh sai mun koyi wannan ka yi ilimi kuma ka san aiki da ilimi wani abu ya duka yake damun wa a arewa ga ilimi amma ba musayin aiki aiki da ilimi da kun ga abubuwan mu a siyasance ba ci gaba a aikin gwamnati ba ci gaba a kowace hidima ta mu ta arewa babu ci gaba haka ga wani musulmai babu ci gaba saboda mai bayan mun yi ilimin ko kuma ce ilimin ma ba mu da shi wanda suke da shi ɗin ‘yan kaɗan a cikinmu ba su san kuma ya ake aiki da ilimi ba da ka shi ku ga rashin aiki da ilimi ya sa ku dobi gare babba kamar nan yadda muke ciki amma babu shugaba guda ɗaya na ƴan siyasa kowane babban ɗan siyasa shugaban kansa al'umma ba taɓa rayuwa haka ba eh? duk inda al'umma za ta rayu dole a tsakon mutum ɗaya wata ya zai ce ku yi ku yi ku bari ku bari ko a siyasance ko a addinance ko a aikacince ko a tukowace irin fuska ba kunga saboda rashin aiki da ilimin ci sa ya gabana a arewa kwata-kwata ba mu da tsari ba mu da shugabanci ba mu da komi da komin mu ya ci gaba babu shi kowa ya tashi zai je abu da ya kokarin ya samu rau kansa ci gaba bai tunanin al'ummarsu wani ma ya fi shekara saba'in amma kullum kansa yake so ya ci gaba wani ya fi sittin wani ya fi hamsin bature daga ya kai hamsin isa ya dina tunanin kansa sai dai tunanin bayansa ɗan shi ya ci abin da ya ci a rarrasa amma mu ba haka mutu to dole sai mun bayan mun yi ilimin sai mun koyi aiki da ilimi shi sa aka ce wata ran wani yaro ya dawo sai a da wanda tijo a ce yaro yi iyo ilimi ce na wa ilimi zai ce masu sauran aiki da ilimi sai yara yake tafi yana ƙunƙuni a ji irin mutane musamman suke ba ne mai na mutanen sai tsautsayi ya kama yaro sai ya zo gindirijiya ya sa mutane suna ta bayan dabbobi wani jaki yana ta yawo a tsakanin yaro sau da zai ba shi ruwa shi wannan mai ilimin da bai sa yake da ilimin ba kawai sai bai wannan jaki ruwa jaki yana shan ruwa sai daga kai ya tutu ya harba kafa sama ya ihu kawai sai ya tafi a masa mai jaki ya zo ya nemi jaki ya rasa dama ya san zai samu jakinsa inda bai sha ruwa ba da wanda bai san yadda ake aiki da ilimi ba ya zama ba shi ruwa ya sha ta <laughs> na ba ta ya ba shi ruwa ya ta da haka ya zo da mujakinsa ya yi tambaya sai aka cewa da ya ba shi ruwa zai ce sai ta nemo mun jaki bai san kuma yadda zai nemo jaki ba sai suka yi da tijin da ya ce masa ya zagan ka hankalin ya ce wallahi ba baka ji ta ce ah, to a shi za ka ce zara aiki da ilimin ya ce na gane babu yanzu ya ake aiki da ilimi ya ce to ka je gida na kamun jaki sai ka kai masu ya ce ba shi bane sai ka ce shi ne jaki daga jaki ne ka ce a ka jaki wannan jaki ka kai ruwa ka fita wancan sai ka je gobe aiki da ilimi kun ga mu haka ne yanzu yaro sai ya karatu ya rena ubansa uban kuma shi ya sa shi a makaranta ya koyi ilimi ya bi ka ilimi ba dan inda ya zama ba da ilimi ba zai saka a makarantar ba ko ba haka ba to amma ba sai kare na ya gace ai bai je da iya bai da ilimi kai ne jahili ba ka san da kai ina fatan mu fahimta da aka yi kwa mu gyara wannan mu yi aiki da ilimi Allah ta'ala ya ce fayyinin tawo idan suka tuba suka bari fa inna Allah bima ya'maluna basir ai fa in jazaru an fitnatul mu'minin idan suka wa'astu suka nisanci zuwa su fitinin mu'minai bayan nan wa an shirki billah suka bar shirka ga Allah wasaru ila dini suka dawo suka bi addini alhaq na gaskiya ma'akum suka bi addini addini ta dago fa inna Allah la yakfa alai ma ya'maru to ku sani Allah babu wani abin da yake koyuwa a gare shi abin da suka aiwatar min tarkil kufr na barin kafirci da suka yi wa dukulin fil islam da shiga musulunci da suka yi wannan baya koyuwa ga Allah shi sai ya ce me wallahu ma ta'maluna basir Allah dan ya damu da kuke mai gani ne ina bai sani ina gani ya ga abin da kuke kuma ya san abin da kuke da ka dan adam duk abin da yi Allah yana sanar da shi mu dawo mu gyara tsakaninmu da ma'alici, mu gyara al'amuran sai ce mu wayin tawallako muka karanta cewa wa in tawallaw fa'ilamu anna Allah mawlakum Allah نعم المولى ونعم النصير الله idan suka juya da إذن سكتوا يدبا أي وإن ya هؤلاء المشركون yawancin mushrike suka juya da ba amma da autu muhu dangane da abin da kuka kiraye shi ilaihi zuwa gare shi ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai min al-imani billahi na yin imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa tarki qitalikum da barin yakar wa abau suka ki illal israr sai dogewa alal kufri akan kafirci wa qitalukum da yakanku fa aikanu sai yace ku sakankace annallaha mu'iru ku ku samu yaqini a ranku shine fa alamu annallaha mawla ku sani cewa lalle Allah shine majibincin ai shine malai ce yace fa aikanu ku sakankance annallaha mu'inukum Allah mai taimakon ku ne wa nasirukum mai ba ku agaji ne alaihi a kansu ni'mal mu'in ma dalla da wannan mataimaki wa nasir da mai agaji da kuma ya li awliyaihi ga masoyansa ala a'da'iku a bisa abokan gabar Allah shi ne mai bada taimako da gudunmawa a mai abokan gaba Allah ka taimake mu akan duk da yake gaba da addinin musulunci Allah ka ba mu ainihin nasara da gudunmawa akan duwar da yake mai ƙoƙarin katange mu daga barin wannan addini na ga wannan akan ayan nan zamu dakata abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada da ba mu ikon kiyaye abin da faɗa ya zama ko kuskure kuma Allah ya gafarta mu don karancin fahimta ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum tambaya da fatan kawo mala ya matsayin wanda yake jan mata sallar tarawih amma kuma baya musu shafari da wuce sai ya ce wata za ta yi bacci yanzu ta yi tashi ta yi tata ta yi tata yanzu wata kuma ba za ta yi bacci ba ta ci gaba a to mai a cikin mm, wanda ba za ta yi bacci ba ta ci gaba da yi sai ta bari in ta zo ƙarshen in ta zo ƙarshe in za ta kwanta sai ta yi eh ai ya bada amsa babu wani komai aka idan misali kana yin sallah ka je masallaci ko mata suka zo masallaci ko aka kebance su a wani ake musu sallah limamu sai ya ce iya shafa'in da ya musu mutane kowa ya je gida yana sa babu laifi ya wadatar na wadon fahimta wadda kuma take tsammanin bacci zai rinjaye ta sai ta yi ta idan ta yi wannan babu laifi shi ma wadda kuma take tsammanin cewa bacci ba zai rinjaye ta ba za ta iya tashi a ƙarshen dare ta yi sai ta tashi ta yi wutarinta a wannan lokacin dole ta yi ta yi wallahu ta'ala alam da kuma yana cewa muna masu neman nema a ƙasar mu addu'a a wannan ai kowa yana yi ko eh, yawa hali ne kowa ya san halin da muke ciki a ƙasar mu da yankunan mu da aka bai kyautu a ce sai an sa a yi addu'ar kowa ya je ya yi addu'ar kuma abin da zai taimake mu gyara tsakaninmu da mataci don abin da ka san kuskure ne kana yi mu gyara ka gyara mu gyara in muka haɗe gaba ɗaya sai gyara mai zo sai mu ɗaga wace Allah ka wani kasar sai Allah ya mun amma kun ga yanzu halin da muke ciki da gyaran zai addu'a ɗaya ba mu ce ba a gaban addu'a amma karɓar addu'ar ta mu tana da mai karanci saboda ɓarnar da mu ma muke Allah ya ce mu Allah ya yaye wani abin da muke ci na biyu kuma yana neman addu'a ne akan yana neman aure a sanya shi a cikin to in alkhairi ne Allah ya tabbatar masa in ba alkhairi bane Allah ya canja masa da abin da yafi alkhairi ko da duk sauran ƴan uwa da suke da bukatu muna mana muna wa junan mu addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi muna yi wa kasar mu addu'a Allah ya zama mana da ita lafiya fitintunan da suke kewaye da mu Allah ya shiryar da masu yi Allah ya sa musu wadata a cikin zukatansu ya sa musu nutsuwa a cikin zukatansu ya yaya musu wannan bala'i din shugabannin mu Allah ya ba su dama da ikon da za su iya ainihin tare mana waɗannan fitattu da suke kewaye da mu Allah ya shirye da mu da su baki ɗaya. Allah ya riko da hannayensu wajen yin abin da zai taimaki al'umma rayuwa ta yi sauki Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa baki ɗaya mu kuwa mu dage da addu'o'i saboda halin da muke ciki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم